yaƙi ci ne akai matsala ta kai ware beb daya ba ka ganin ciku ne alaji kullum beb ɗaya jibe ta kullum ƙwaya ɗaya a garin ni kike ce wacce ne ni nake da ita yara ka san ka san mata na nawa ne ko ina da mata a yola masu hada mini nono da kuma matan kaduna fa'iza amna da muna fitausi a kano mata borno maryam tana katsina rashida kuma amina fatima jigawa aisha zamfara halima a sokoto zainab da zara a gombe bauchi kam har su fitara duk suna tura mini masa fira da shanshi taraba katija da binta abuja ya kama wakan wakan nake ku mata wakan mural nake ba ni mu kullum mota ta nace maka waka ce ta mana wakan ba mu kullum mota ta ko